almajiraha almajiraha almajiraha almajiraha almajiraha almajiraha ce almajiraha almajiraha almajiraha almajiraha ce almajiraha المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة يا المدينة يا المدينة المدينة المدينة المدينة almajiraha haka muka yi da kai wani suna muka eh, ha ike da jika almajiraha Baba yaushe za mu koma gida ne yau kwanan mu uku daban mu da gida. Hmm. A Balaraba, ki yi haƙuri wannan barar da muke yi, ki sani ita ce za mu dage mu samu abin da za mu samu mai kauri sannan koma gida. in kika yi hakuri ba za mu daɗe ba sosai za mu koma kin ji ko ki kwantar da hankali eh haka ne amin balaraba ta amin amin ba Baba. Na? Zan je in kama ruwa. Kama ruwa? To, ko zuwa raka ki ne? A'a ba sai ka raka ni ba. To, to ki a hankali fa kin gani dare ne kuma ki sauri ki dawo kin ji ko? Ina ma buga wannan. To, to. Duk ko ke zan to me zan To, to maza yi sauri. Ki dawo da wuri wuri fa. Yes, come in. Ah, wani ne ya ce ina son ganin ka. Babu? Daga ina? An ka daɗe, ni ma ban san shi ba da ya zo ya ce da ina son ganin ka. Ni yake son gani? DCO ba nan ne? Ba nan ranka. aiki daga nan kaso tsuntsaye nake to na na wajen layin yangwal eh. to wata matsala ce nake dan ɗan da ita take addabin mu majority in mun tashi daga kasuwa hmm. muna samun wasu bata gari suna dan yin mana bana muka zo muna samun kwarewar rauba a bakin shagunan mu mun samu masu gadi mun musu korafi sai suka ce mana ai almajirai ne kawai suke kwanciya a wajen muka ce to bara mi kasa a gwiwa ba mu zo mu samu hukuma mu sanar da su kan mu yi abin da za mu ɗau hukunci da kanmu amma kuma da safe da sai ku ga kwaroron roba duk a wajen an anyayar kasuwar tsuntsaye ka ce? na wajen layin yan gwal ya sunanta. suna namun tare to abin da za a yi ka je nan kanta ka ba da korafinka a wajen za su rubuta complaint ɗinka da sunanka za su kawo mu kuma insha Allahu za mu tashi tsaye mu taka rawa wajen ganin mun taka mu wannan al'amari burki. Da, Na gode, na gode. abin da ya sanya na tara na ce ku zo ku bi ina sakar dukkan ku nan kowa yana sane da irin sa da gwamnati ke yi wajen taimakawa don aikin mu ya ci gaba to mu ma ko dole ne mu ma mu zage mu sauke nauyin da ke kanmu kuna ji na kun fuskanci idan na dosa wannan kenan gashi nan kun riga kun sani mutane suna zuwa su fake da bara da barace barace gas musamman ma mata su ce an mutu an basu da marayu menene waye mutuwa ta sai dare yayi sai ka je ka samu a cikin kasuwanni karkashin tebura nan ake lalata da su da gefen titina abin da ya kuma wannan jafa'i da bala'i ya faɗo cikin ƙasar nan yanzu kenan wannan kenan kai kake gaya mu kai ka zo min da mutumin nan jiya jiya nan ya zo kai ka ɗauki statement ɗinsa aiko kun rubuta cewa almajirai suna zuwa duk da abubuwa marasa kyau a wajen nan da abubuwan shaye-shaye da kororon roba ɗin da an yi yadda a wajen nan kaga su to su waye suke yi kaga su ne kenan kuma mu ba za mu nade hannu ma ka kawai mu tsaya muna kallo ba dole ne mu ɗauki mataki akan wannan kai ma ka san wannan ko saboda ka ku kiyaye da kyau ka je ka shirya officers yanzu za a fita a je a yi operation duk wanda ba a yarda da shi ba a zo da shi in ya yi jawabin da zai da shi falilal alhamdu ya kama hanya ya tafi abinsa wannan kenan ka gane saboda haka kai kuma abin da nake so da kai ka kula da duk yadda abubuwa za su tafi ka gane ko okay sir duka ku nan ku fahimci abubuwa inda suke tafiya ba ma so mu samu lapses akan wannan sannan abu na gaba za ku fita yanzu ku fara da dan gwalalo wannan kurmurin ku je ku kamo mana dillalan wiwi da ƙwayoyin nan su ma duk wanda kuka ara gama da shi ku kama shi a zo da shi nan wurin okay sir wannan kenan saboda haka ba gudu ba ja da baya ku ɗauki helix nan ku tafi da ita kar ku fita da boss din ka gane kuma ku yi disguising saboda suna rike da muggan makamai ku san yadda za ku yi dan kar ku je cikin uniform kuna muzure okay ku dai je ku shirye yadda za ku yi kawai shine magana sorry dakata kafin ku da daddare za a je operation a kasuwa tsuntsaye ka gane duk wanda aka samu a wurin za a fita karfe daya daya za a je gurin duk wanda aka samu a wajen a zo da shi kuma already a samu waɗansu tsaye on standby tun tun suna vigilant wurin ka gane suna supervising sannan an kamo kuma a waɗansu har zuwa wayewar gari tare da masu gadi abinda za ku yi kenan wannan shi ne na gode allah taimaka baiwar Allah almajira almajira tana ta bararta da kokonta balaraba eh! ah, da ke ne ba ku gane da ku yi hakuri ku yi hakuri

الواجهات الواجهات Dole a wuri, dole a wuri, dole a

Almaji almaji raha, almajiraha almajiraha almajiraha almajiraha Allah ka turo da na banza zan kiba. to aini haladi na ki sa'a Allah kawo zan barar rage dan gwago. Wadau! me a yi yare ba ni ba ni ba ni hannun da ya saka shi ya saka shi kuma koma cikin aljihun ya dako ba ni ba kuɗi na bane da Allah bi komo an yanka ta shi uwar gida sarautar mata daga kanki ba wata kin san wallahi ban ashe kin ganni kenan to na ganka ba ni ai ban san cewar kin ganni ba ni na tunanin kina ban daki eh, kin idan ki ban lokaci yadda kika san idan kurege haka idan keke gani ne da ke wallahi san bizi ba sata bace da me shi ya gani sai a bashi abin kuɗin mutane ba kuɗi na ba ka zo ka sa hannu ka dauke ka sa ni ramuwa uwar gida sarautar mata daga kanki ba wata ni wallahi tallahi da baka jin kunya yanzu wannan kuɗin fa na mutane ne suka bani ka ɗauka ni kuma in je in ce musu an ɗauke ka san dai duk wanda na fito na ga kuɗin nan ban gansu ba na san satar su akai yi ko na san an sa. sau nawa zaki rama ai wannan ba abun kunya bane a guri na kayan mai daki na fa na dauka kudin ki fa na iba yanzu da na je waje na ebo kudin wani ana min kururu a taso a zubar da ni ke ma ba za ki so ai min haka amma da kai da kaya duk mallakar wuya haka aka ce kai baka bani baka ka dauki na ni eh da kayan da wuyan da aka doro duk na mai kayan ne eh uwar gida mu kyale wannan magana me kika dora min wasu yan dabaru kin san na gaya miki na ce da ke ina son ramban yakuwa sai kuma ai mun gwado gwadon fatifatan rama ina son wannan ne <laughs> uwar gida sarautar mata kenan abinci kake tambaya kin san cewar fa ni fa nan fa da rasa abinci da rasa abinci fa ƙwara rasa kan da dansa eh. ni ma abinci ce ka ɗauke ni ka haɗiye ai na san zaka shekara baka ji yunwa ba in kina min irin wannan fa yi fa junin ki banna maganar abinci kina kamun wasa cikin wasa foturan zan haɗa ki da garu uwar gida <laughs> Wai gida kenan <laughs> fito min da shi da sauri da Allah ki zubo min yajin da daura ge kin san kina so ki burge wa cin tuwon kanwa da miyar kalwa to a yi maka kwabashu in an ɗura ma tuwon kuma a zuba maka miyar a kai. <laughs> uwar gida kenan ne kwabashu wai ƙara tambaya abincin kake amma ai ka san abin da aka ce duk inda ɗan dako yake ya kowa sanin tasha ko? Kaga, ni wannan surutun duk ba shi ne a gabana ba. Tam! Eh, kuɗi ne dai tunda ka ɗauka na gani na karɓa gashi na mutane. Shi Ko kana so? Sale na kokar kuturu, halele, na so, na so wallahi, na so! Lazi Wahidu. a taimaka min domin Allah, a taimaka min fi sabilillahi. taimaka mana domin Allah a taimaka mana domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a taimaka mana da sadaka a taimaka mana fi sabilin layi, a taimaka mana da sadaka fi layi. ya rubutu ya fi iya shara a sadaka ko mun kasa gari Oh. taimaka mana fi lahi a bamu domin Allah a bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana da sadaka fi lahi a taimaka mana taimaka mana da sadaka fi lahi a taimaka mana domin Allah taimaka mana domin Allah a taimaka mana don girman Allah a taimaka min a taimaka min da sadaka Assalamu alaikum. Amu wa alaikum assalam. Waye? Allah. Ah, makauniya. Eh. Bismillah. Malam makauniya. Eh. Bako cikai. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya ya aiki? Lafiya ya aikin. Ya sana'a kuma? Alhamdulillah. Allah ya rufa Amin ya rabbi. Daga danyawa nake. Eh. Eh. To. Sarki Allah tambaya nake da Allah. To Allah ya sa na sani. Eh akwai wani bawan Allah an ce a nan yake. Eh Abdul Ahmad mai kwashewa. Abdul Ahmad. Eh mai kwashewa ba? Ina da jin labarinsa amma ban san gidansa ba. Gaskiya. Zama irin wannan shi dai an ce Abdul Abdul Ahmad din anan anan suke kwashewa abokin Adam Izango ne. Tare suke kwashewa. To makaro ina zai san ina mutum yake. Kai da sai an maka jagora. Allah sarki. ina za ka san hanya ina dai jin labarin kwashe wanda suke gaskiya ina dai jin labarin kwashe wanda suke kuma in san kwasa ɗin sai su ba wa falal ɗore shi ba falal ɗore yi kwasa na mina mi ko mu bani bani bani oh. ka gani eh na gani ki ci abin da gishikin ce oh. barawan tafe Allah sarki ci abin da ki iskanci ne ka gani na gani to ba ni kuɗi ba. <laughs> baiwa Allah ina jin ka akwai abin da na hango to ne ke baki hango ba mhm. ko ba gaskiya ba sai dai abinci muke nema mm. wannan shakkiyancin naki na ga in aka hada shi da nawa mm. za mu samu kyakkyawan ci gaba mm. eh ki amince mu zauna da ke mu ci gaba da hada wannan shakkiyancin wa ni eh. cha ai dan ba kara Allah sarki kuwa da auren nesa saboda ni na haɗa sana'an nan da mutane ban ji daɗi ba don haka ni yanzu ba zan ƙara haɗa sana'ata da wani ba na gwammace in je in yi sana'ata ne kadai don haka tashi ka ƙara gaba ya ba kya so ki haɗa jama'a ba kan wannan abin naki gaskiya ba za ki a eh to ba ba komai ai ba kya so ki haɗa abin nan ba kina shakiyanci irin wannan ba gurguwa ba ba makauniya ba Allah a taimaka ah. mana da sadaka fi sabilillahi ah, a taimaka mana domin Allah a'a ah, baiwa Allah kina a taimaka miki saboda Allah saboda annabi Allah tsini miki albarka tun da ke kai barawan tafi ni kuma barauni yan zaune ba almajira almajira zai tafi wallahi yanzu na zai maka ha iskancin ha a taimaka mana da sadaka sabilin sabilillahi sadaka ko kun na sigari a bani sadaka ko kunna sigari sadaka ko kunna sigari sadaka ko kunna na wasu garuta allazi wahidin Koko nana wasu gari wuta. Kunna kunna musha daɗi. Ya? Sadaka koko nana wasu gari wuta. Kunna kunna musha daɗi. Ya? Kunna kunna musha daɗi. ya? Bang ada. Ya. Karamin na kah? ai na gani na gani iskancin kafin nawa a iya a a kunna kunna mu sha daɗi a ce ce tsanaka koko nana wasu gari wuta kunna kunna mu sha daɗi ye ai amma an <laughs> gaba da malam ma ku ta ta tabe ku yadda aka yi ma ku ta tabe ka <laughs> iska ta yayi ni Allah ku Allah ai na ga alama ai na yawon duniya ya yawon duniya wannan iska ne kai kankwararre a a na gani na gani na yawo a gujungu eh, eh. ni ne babura dan ba na da zango a Lagos na wuce Fatakwat na wuce gujungu na dawo mai gatari na gaji na yau gida bayan na kwashi tsawon aiki a tabaku eh. kamfanin bensin ma ni suka kalla suka yi wuta <laughs> to ai ni ma bawan Allah ba wai dama sigarin ce a wannan ba iskanci ne ba nan dama to bari maka shawara eh in so kake ka samu kuɗi eh a faifan yawon iya shege eh in so kake ka samu kuɗi eh je ka gidan mai eh inda ake cika motoci da mai eh ka je wurin eh ka sa sigara a baki eh ka ce jama'a a bani sadaka ko in kunna sigari eh. to idan idan ba su baka ba eh. in ka kunna wuta eh. kaga kai ka kone eh. gidan man ya kone motoci su kone da an ɗebo hukuma da 'yan sanda da eh, sojoji eh. sai gidan iyayenka ba ma za su yadda ba yadda iskan na sai kara kuɗin man nan ya tsada yanzu sai ka ga yanzu na na wuta ubana na ci alƙur'ani haba Allah a she ka san gaskiya ka fake a ƙauye ba wannan kara ye eh sai kara saboda an jima ai ba ka sha iskancin kai funawa ah, kai haba kai yanda duk inda duk aka yi kai a yayan kamar iska ce ta yayi ka Allah ai na gaya maka na yadda kuma ai kai kuma iskancin ka sai tsaya a ƙauye na ce maka na yadda to duk karkarar nan eh barin gaya maka duk eh. karkarar nan eh. ba wani dandanin kara za ka yi ta wahala ne kawai wallahi ya ga mun riga karfa ki ya ga mun riga fa ina gaya miki fa karfa ki ya ga mun shadda fa na gaya miki wannan na ce ko me za ka ce wallahi baka isa ba yau dai ta zo ƙarshe ƙarshen tuka tiki tik baka isa ka shirya ni ka fito kana surutu zirit sai dai ka yi waje in neme ka rasa ba yawwa wallahi yau sai ka mun abin da nake so a gidan nan ki gaya mun me kike so ki faɗa saki yawwa abin da nake so kenan dan ban ga amfanin zama na da kai ba wallahi waye magana saki kike yi to ai na dade ina ta roƙon Allah ya kawo min wannan ranar da ni in yadda kwallon mangoro in huta da guda to ai alhamdulillah tunda dai kaga dai ni yanzu ni nake ci da kaina ni nake sha da kaina sutura ni nake wa kaina to me amfanin zama da kai hmm? shekara ɗai ɗai ɗai ina jin shekara goma kenan muna tare da kai ko ka za mu kyankyashe a gidan nan ba to me zai sa in ci gaba da zama da kai yawwa kowa mu rabu kowa ya kama gaban shi kawai yanzu dai magana ce ta saki saki na saki wallahi alhamdulillah na ji daɗi alhamdulillah ai yare yare yare yare na ji daɗi banza ga ihu bayan hari yo wani ihu bayan hari wannan ɗaki katifar rimin nan da take ciki ke na saka banda katifar rimi na ke zaki waje ai baka isa ba Allah kuwa wallahi baka isa ba saboda katifar rimi dai daga gidanmu na zo da ita ba kai ka siya ba wannan katifar ni ne na sabota da kuɗi na sabota a duka ba wallahi to yayi ina ga miki mata ta ga maka wallahi zaki ga ce zuciya ina ga miki ya tabbata dai kai mai matacciyar zuciya ce kar ka fasa min tande randa ta ce kar ka fasa min wallahi randa ta ce na ga miki wannan ɗakin za kai. yi to shikenan ka je ka tsira da radda katifa kuma sai an fita da ita daga gidan nan ban ga abin da zai sa ai ƴaƴa ne za su samu sannan akwai rediyo na akwai rediyo na ɗakin akwai rediyo Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah, ah. kulu kulu ta haladu kulu ta haladu ba abun mai abun mamaki kulu ta haladu ba ba da kanki a sare ke je gida kace ya faɗi ina mutum ki duba soyayya sai ka ce a littafi inda kika san inda kuke gani kuke kuke shirye soyayya irin wannan ai kuna bani mamaki wallahi kuna burge ni wallahi kuna burge ni Allah kuna burge soyayya dai da ni da haladu ta kare yanzu ya ta kare kamar ya saboda ni a rayuwata ban taba tunanin halar da wulakancin da halar da ya min da cin mutunci ban taba tunanin zai min shi a rayuwata ba wallahi a a a a a zo mu zauna zan mu bata Allah na tuba ke da ke da halar kuma ai sai Allah a a a shekara nawa muke tare da halar amma ƙarshe ma halar da fa ce waye min wai ni kashin tsiya ne da ni kashin tsiya kuma shi ba a ce masa mai kashin tsiya ba sai ke zai ce wa mai kashin tsiya To yanzu dai bari in gaya maka ma. Gaba ɗaya ma ni dai yanzu Haladu ya sake ni. <laughs> Kadiran Umar idan alimin wahayi Ya sake ki? Ya sake ni ya ci mutunci na. <laughs> Dan Allah ki shi ki san mugun. Ban san zuciya ta ni wallahi. Ni dai wasu mara hukan nan wallahi. <laughs> Wallahi ni rayuwa ta da Haladu ba ta yi ba. Wallahi da izo da. Wala gara mutuwa ta mun taba tunanin Alhaji zai bar rashin mutuncin da ya ba a rayuwa ba. Yanzu sai ki karya mun zuciya wallahi tallahi. Yanzu abin da za a yi. Ki da hankali zan je har gida in same shi. Za a daidaito ta kuma zai zai mai da ki. Fitar da hankali ki gida. Ni zan je in same shi har gida. ko fitar da hankali ki da Allah. Haba haba. Ni a wallahi tallahi. Masharan ba. Amma wai masharan ba ne. dan yarinyar nan ya burge ta na kai da wadatar Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Amin wa alaikum salamu. Ah? Ah. ba lado Barka dai. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida. Ya kokari. A'a lafiya lau wallahi To madalla. Madalla madalla. Ya aiki. lafiya sai godiya ya zafi zafin nan zafi ga shi boka ana zafi wallahi tallahi ana zafi wallahi ana zafi a'a wani kuwa lafiya dai lafiya kenan amma ba lau ba to yanzu saboda Allah saboda annabi halar da a ce da hankalinka da tunaninka da iliminka ah. me ya kai wannan mummunan alkaba'i mummunan aiki da kai aikatar wa na zaga na kudu haba baiwa Allah ga ta dai baiwa Allah nan ba ƙasa ma ba ta iya wanka eh ta iya wanki kullum za ka ga kudu fes fes ga ladabi da biyayya in hmm? take maka Allah na tuba ba ka da ko sisi kudu za ta baka kai ka sha gaya min ta eh. baka wani abu ta rufa maka asiri ba kai ce wani ba kudu ta rufa maka asiri ta maka ce wani eh. amma kuma a ce saboda Allah saboda annabi karshe abin da zaka saka mata kenan ka sake ta haba ka gama haba ai ce ka gama ko baka gama na gama ka gama eh ni ne na wuri kullu eh. haka ne eh. kuma kullu mai ɗaki na ce eh. kaga bi kenan na ga na saki kullu na ce ba na tare da kullu kai ba ne kai da ka isa ka zo kwar gidana ah. har kai sallama da ni ka min wani feleke ah, ah. kar ka ƙara zuwa kai min zancen kullu kwar gidan nan abokin cin mushe ba boye masa to kana aboki na dan ka aiwatar da wani abu wanda ba daidai ba saboda Allah ba zan zo in maka in jajinta maka kuma in nuna maka ba daidai ba me amfanin zaman kenan ina amana ai na ga cewar take-taken ka kana shige min gona da iri a'a ni ina mamakin da yanda kula kake take zaune da kai zaman lafiya da eh. ladabi da biyayya kuma bai Allah nan ta iya komai kuma a jikin kudu ba yunwa to haka zaka ga mulmul zaka ga kai ne kaga wannan zaka zaka ga kai ne kaga ka san cin baure ba to na ciki ake ba kar ka sake zuwar min da wata magana akan kullu idan kuma ka kiran ka zai mugun baci wallahi ina gaya ma barkwar gidan nan ai na ce ka barkwar gidan nan Allah ya baka dai hakuri barbar gidan nan Allah ya baka hakuri iya karatu ya fi iya rubutu iya karatu ya fi iya shara Allah ya shirye ka dai shara Allah wannan babara ba ce wannan babara ce ba wannan iskanci ne tsura tsuran kanci ne wannan ga na tsaye sakin kula da kai eh na tabbatar maka da sai kai da to ta yi wanka ga gaba haka za ka tafi ba bayin wani bayin wani haka ne haka za ka tafi girgir girgir almajira a ba mu dan Allah a ba mu dan manzan Allah a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a ba mu na Allah a ba mu na annabi a ba mu domin Allah domin manzan Allah Allah shi karba Allah ya biya bukata Allah ya kai gaban annabi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a ba mu domin Allah a ba mu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana da sadaka a taimaka mana a taimaka mana da sadaka don manzon Allah sallallahu alaihi sallam. a taimaka mana a ba mu sadaka domin Allah Yarbat, kai kaga wata zuƙeƙiyar gurguwa kai Allah da iko Allah ya yi halitta a nan fa kaga wata cikar gurguwa kuwa anya gurguwan nan ku ba zan ba ta sadaka ba ko da nemi suna ni fa naga irin wannan fa ba fa na kyale ba kai zan gwada a taimaka mana da sadaka a ba mu domin Allah a ba mu sadaka don manzon Allah annabi dan gata Allah Kwarai kuwa. Sannu dai gurguwa. Yawwa sannu. Ya bara ta ku. Alhamdulillah. Mm. Wai ta na ce gurguwa eh, ai akwai canji ko? Barin duba ai ba za a rasa ba. To. Duka mm. Allah ya biya Allah ya kai gaban annabi Allah ya kai gaban annabi mm. bari a duba ina ji ba za a rasa canji ba mm. bari a duba Ya? ina zuwa. Ya? ƙara'ar to Bala. Hmm? Babu canji. Eh, na ga alama. Sai dai in za ka ban mun ka je ka dawo sai ka karba. Eh, na gani ga alama na, gani. Na ga gaba ɗaya farare ne. In ka dawo sai ka karbi canji. A komai gurguwa. Eh, annabi dan gata Allah gurguwa. A bamu dan manzon Allah, a bamu sadaka dan fi sabilillahi. a ba mu domin sa a taimaka mana da sadaka Ka mm, na ce ina da wata yar magana bu ka ce me ta na ce ina da wata yar magana idan Allah ya sa na je na kewayo kina nan zan same ki annan ko kuma zaki zaki gurgura ki shige gida ai komai dare in dai ka zo nan nan nan nan za ka same yawa gurgura dan idan na tashi dawowar fa zan zo da wata magana ta eh canjin ma <laughs> canjin ma gurguwa ce nan. Eh, a ba mu na Allah. A ba mu sadaka fi sabilillahi. A ba mu na Allah, a ba mu na annabi. A ba mu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A taimaka mana fi sabilillahi. Almajira, almajira. Allah ya taimake ni na aura ai dan huce haushi wallahi ai kai kaga wata wata wata sabuwa kuma da nan fa na bar gurguwan nan fa a nan gurin na bar gurguwan nan a nan gurin na huce na ai kaga an yi bai wuce barka dai malam bismillah da Allah eh, barka dai lafiya lau ya girma da hakuri to madalla bawon Allah tambaya nake to Allah ya sani wata gurguwa da take zama a nan gurin wata gaggawa a nan na huce gurguwan nan kan naje na dawo ka gabata na eh tana yawan zuwa wannan gun amma kuma ba kullum ba fa kana so ka ce jifa jifa take fitowa jifa jifa take zuwa ba to to wai eh, da Allah karka ce na cika kada tambaya ba matsala ai tambaya ka san gidansu ban sani ba wallahi ya ban sani ba wallahi je ka da Allah je ka je ka Allah kar Allah ya saka san gidan nasu ka na tambaye ka ka ce ba kowane lokaci take fitowa ba kuma kai baka san gidan kada Allah ya saka sani to kaga wannan gurgwar ban ba Allah ne ya ba sai ta samu hawan jini dan lokaci guda kuma na kamu Ha? Ah? kaga wannan ragunan da tumakin nake jin na gurguwar nan dan wannan gurguwar yanda naga fararen nan dole ta kiwo ah, Amin wa alaika salam. Yawa sane dai. Yawa sane dai kaka. Yagba. Sane dai kaka. bari dan haɗu da bango lafiya na ga ka shigo haka jikinka a sanye lafiya lau kaka ko yunwa kake ji lafiya lau kurin da sai dai wannan sai wani dan tunani kurin da nake ai ku dole ka shigo yunwa sai da na ce maka kar ka rabu da kulli ita ce marufa asirin ka eh kulli tana rufa maka asiri amma ka cure zance na kabbarar da magana da nake maka kaje ka saki kullu to yanzu gashi nan ma ka shigo ma a takaice ma da yanzu yunwa ka kai a kike maganar kullu yi mana dan girman Allah ki daina mun zancen kullu ai kullu ta zama tsohuwar zance wannan maganar kullu maganar wata tsohuwar guduba da ke fa wannan da take dan Allah kaka ki daina mun zancen kullu yanzu fa kaka Allah ya kawo ni lokaci na ji tafiya to na kare ko kuna ina tafiya an gaya miki kawai gindin wata biya sai ne gamo da wani gamo na alheri Allah cikin ikonsa wata gurguwa ce dodar gurguwa kuma gurguwa wata mai kyan gaske gurguwa ce akan keken guragu ina jin keken nan ko dai keken gwal ko na lulu ko na jauhari keken nan sai kalli ke sai gurguwan nan ta sha ado ta sha kwalliya ta yi wani lallin ga miki ga barbaɗa hodan na leɓen nan gudu gurguwan nan gurguwa mai kyan gaske ita fa wannan gurguwar fa kawai fa abin da ya rige ta kafa fa to ni ba kafa nake kallo ba kyan kawai nake kallo kyan nan kurin kyan ne dodar original irin na gaskiya yanzu dai daga ta kai sallah ban kare miki zancen gurguwar nan ba abin da yasa na mai da hankali na ga gurguwar nan na karewa wa gurguwa kallo wani abin takaici kan na je na dawo kawai sai na nemi gurguwar nan sama da kar rasa inda ta to ina ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na san wannan gurguwa na aure ta to kuma alheri ne na gaske don za a iya mun naɗin sarauta ko a bani dan majalisa tarayya da na aure gurguwa na taro ga ni ga gurguwa ta yanzu dai daga ta kayi sallah eh sallah na yi la'asar azhar ce ban ba ban gane kayi la'asar azhar ce ba kai ba wace irin magana kake gaya min wannan magana dan ba ni da kokonto to babu kyau hada sallah babu kyau haɗa sallah ina gaya maka kullum babu kyau haɗa sallah ka tashi ka je ka yi alwala ka yi sallah ka roki ubangiji Allah i zaba maka abin da ya fi alheri akan wannan magana da ka gaya min yanzu bari in je eh, ina ganin da ruwa ne ko in yi tema da akwai ruwa ka tashi ka je ka yi sallah to ƙasa da zan yi tunda daga nesa nake daga can zuwa nan gwaggwa akwai dogon zango ƙasa da zan yi tunda daga nesa ba na taho kaka oh, wala kasar da zan yi duk jikina a gaje nake wallahi Allah ya sauke Allah ya ka ai tunda ka rabu da kullu kuma sai Allah eh, sai Allah kaka kenan eh, sai Allah ita ce marafa asirinka ita ce mai rufa maka ina buta tana wancan ɗakin tana wancan ɗakin je ka ɗauka kai kaka kaka wato shi yasa dan ana tafa ike fa mai san miya ya aure tsohuwa Wadi eh, Allah Wadi Allah Wadi Allah a ba mu dan falalar juma'a a ba mu dan Allah a ba mu dan manzon Allah a ba mu dan falalar juma'a Wadi eh, Allah malam Wadi Allah Babi Allah malam, babi malam, eh, A na ce a bali don falalan juma'a ta nan na da nan da dare sai ta zo ta same to ai kaga tunda na zo gurin ko ba ta nan ina gurin nan daga nan har magariba har a kira magariba isha nan nan gurin tunda nan zan same ta nan zan samu guri in zauna daga nan da ya zuwa wannan lokacin magariba ke ko nan gurin wallahi nake gaya ma almajira a bamu mu don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bamu domin sa nan za ta dawo ta same ni Allah ya Allah ya Allah maɗaka mu afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah maɗaka mu afirka juna wannan zance na yi da gangar ku da za ku taho kwaji da bakin ku wannan maganar da na yi wa yaran ku kuma za ku ka gaggano ta babiyalla malam babiyalla a ba mu don manzon Allah a ba mu don falalar juma'a babi Allah malam babi Allah haɗa ka ma'afarkan mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata inna billahi aliyil azim subhanallahi wal hamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar la ilaha illa lahu muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baiwar Allah to ai ke da man wani rikida kike ne sai ka ce hawainiya kai ni na fa hawainiya rikida dan idan hawainiya ce ta zo muku a siffan da nake zuwan muku da ba haka ba ni kuwa kaga ko a wace irin siffa zan iya zuwan muku dan dai in karba abin hannunku kaga yau sai ka ganni a makauniya gobe ka ganni a gurguwa in ta kai ta kawo ma jibi sai ka ganni a kuturwa da to aikin ga na gano ki kuma ban ga laifin ki ba baiwar Allah ina da wata magana wata mai muhimmanci da gaskiya kina ji wannan magana bai kamata mu yi ta ana tsaye ba mu samu guri mu zauna to bismillah almajira almajira almajira dan Allah a ba mu dan san Allah a ba mu domin girman Allah a ba mu dan san Allah sallallahu alaihi wa sallam yabba kin ga kin ga nan yabba domin mu tsaya mu tattauna wasu maganganu da za su amfane mu magana ta gaskiya daga lokacin da Allah ya sa na ganki sai Allah ya jarrabe ni da ƙaunarki a cikin zuciyata hakan ne ya sa na gaba zan iya haƙura ba sai na gaya miki ina da ra'ayi son samu ni da ke a ce mun raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wuri abin da ya sa ne wannan tunani tun da ƙuruciyarki ya kamata ki ɗaya ki nazari ki ci moriyar ƙuruciyarki ni ma tun da ƙuruciya na ta na tsaya na ci moriyar ƙuruciya ta me ya aure ni da ke don mu gyara kurakuran da muka aikata a baya don na gane ke ɗin ma mai kurakurai ke jingin kintaras to shi ne nake so mu tsaya mu gyara kurakuranmu kuma mu nemi yafiyar Allah subhanahu wa ta'ala fi mana abin da muka aikata a baya domin kin san cewar fa daga yaron banza ake zama tsohon banza tun ana cewa waccan yarinyar yar banza ce sai ka ji ana cewa waccan tsohuwar fa tsohuwar banza ce ya kamata kar mu tsaya mu yi wasa rere da kanmu mu zo mu yi nadama ake ce mana tsohon banza ko ba haka ba ne to wannan shine kawai shawarar da zan bamu ya kike gani gaskiya ne haka ne kuma na yadda da zancen ka kuma zan yi amfani da shi in Allah ya yadda zan yi amfani da zancen ka kuma na yarda da abin da ka gaya mu kuma zan yada makaman yaƙi na ni ma in zama mutuniyar arziki kamar sauran mutane yabba to na ji daɗin wannan zance wallahi tallahi wallahi tallahi na ji daɗi yanzu abin da ya kamata mu tashi mu biya ta gidan kakata domin ba ni da wani wanda zai tsaya tsayin daka kan magana auren nan ya min goma ta arziki sai kakata ko kuwa ai kafa ta kafarki mu je mu gaida kakata ita ma kaka ta sa albarka cikin wannan al'amari eh cikin jakata ki ba mangwaro ne <laughs> wai ne ke da mangwaro ke da wani yake Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum. san to ku zauna da kana kin san da yake ita ma kafa fulata na ke doda don doda a kace kina nan yabba a dama miki fura ko a kawo miki kuɗi ita ce nan ta tana na gaske tun da muka taho ga miki tun daga sabuwar kasuwa mutane ne suka taron gangan kwana ta kallon gurguwa na ce kwalelan ku gurguwa ta wace <laughs> kuma na ganta da kafa to ai biki sani ashe ita gurguwa saboda tsaba tsurar tantagare kanta sai ta min wasa sai ta ce min gurguwa ce ita tana zaune akan wani keken azurfa a ga ta nan zaune da <laughs> kake nan kishiyata jikata shi wannan jika nawa bai taba daukan magana mai mahimmanci kamar taki ba ke ma kina sansa kamar inda yake son ki ko <laughs> kuma a ina ki <laughs> ina son sa kuma na yi alkawari zan aure shi kuma in Allah ya yarda zan zauna da shi amana <laughs> daɗi ya kume ni na kasa tashi gogo ta lai daɗi ya kume ni na ji daɗi a cikin rena wannan magana da kika yi yanzu na sake jin daɗi madalla alhamdulillah to a ina kike ai ko ba ta yi magana ba wannan na san balarabiya ce kuma ce. <laughs> yau shekara uku kenan ba wanda ya taɓa min wannan tambayan sai ke a yau kin tono mun kuka ban da anguwa bare gida ban da mahaifiya bare in tuna mahaifina bare dangin mahaifina ko kuma dangin mahaifiyata haka na taso na ke rayuwa har izuwa rana irin ta yau Allah sarki ah. Ah, Allah sarki <laughs> faruwa gaya min mana <laughs> umma shi da ba kuka haife ni ba me zai sa malam kalla yi mana haka ba wanda ya san maganan nan idan ba malam kalla ba me zai sa yi mana haka mutumin da muka ɗauki amana muka danka maka ne muka cinye mana amana hmm? gaya min gaskiya me yasa kuke koye mu ki gaya min gaskiya in san matsayina ki kwantar da hankali ki <laughs> ‘ya'yansa ne a makaranta suka gaya mu wai ne ya tsintuwa ce to idan ba shi ya faɗa ba ina ‘ya'yansa za su ji bari har su miki gori wannan ai rashin kyautawa ce haba ai bai kamata ya mana irin wannan ba kwantar da hankalinki zan miki bayanin yadda duk abin yake kin ji ko ban ga abin daga hankali a wannan ba wannan ne labari na a'a to ai da wannan hujjar na dogara eh. shi yasa ba zan iya tarayya da ɗa namiji ba ta kowace siffa na gwammace na rayuwa ta a haka har na mutu kaka mai ƙeƙe mai ƙeƙe kaka a'a yi haƙuri tsaya da Allah tsaya ki yi haƙuri na gode da soyayyar da ka nuna min amma mm. a tsaya dai wannan kuka mm, yi haƙuri tsaya dai yi haƙuri masoyiyata mm, a bar ta a cikin rena wannan labari da kika gaya mana ina ɗauke da al'ajabi da tausayawa to amma magana ta gaskiya ba ki da wata hujja mai karfi wacce za ki tsaya ki garkuwa da ita akan wannan maganar ta hana ki raya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana aure ni da kika gani na riga na ganki kuma na furta akan ina son ki kuma insha Allah ba zan taɓa kware miki baya ba akan wannan magana zan aure ki kuma zan rike ki bisa amana kamar yadda ake auren duk wata mace 'yar sarki ko 'yar gata a yi mata duk wani abu da ya dace na gata ni kuma zan rike ki amana zan miki duk abin da uwa take wa ɗanta in Allah ya yarda zan miki tun tunda kika kaunaci jika na ubangiji Allah ya miki albarka Allah ya saki gama da duniya lafiya Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka <laughs> ni ma kin sanu kuka ni ma kin sanu kuka Allah ya miki albarka Allah ya saki gama da duniya lafiya Allah <laughs>